sallallahu alaihi wa sallam muna marabtar dan uwanmu malami mujahidi mai da'awa wanda ya nuko ga nasa tsakanin ta kaduna zuwa nan birnin yankuku don gudanar da wani wata gwagwarmaya kan kare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ɗiban karan mawakariya da watsi da wurgi da miyagun biyu amma tattalin da ba a saba shi ba salon lacca ba ba salon majalisi ba ba salon rubutu ba salon munada wanda kamar da kwatsari yana daga cikin hanyoyi da magabata aka samu sun wanda wannan kuma sun shirfida wasu tsare-tsare da wasu manhajoji ga wanda ya kai ya suka so ya halatta yi wannan abu jiya sun koya muku abin da aka ji aka yi gudun kada ku je ku yi turin tun da an yi alkawari cewa za a haɗu ne wato bisa adadi wanda yake ma'alu a tsakanin ɓangarorin da wanda yanzu da ke zana fara ganin wasu rundunar koyi ta matasa sun fara wurin waɗannan wainar da aka soya a cikin duniyar saboda zamanta fadar Allah subhanahu kowa ta yadda yake yi wa musulunci hidima Allah ta ya amsa alhamdulillah ah, malam Musa jiya ba bayan ya suka karatun muna na sayin bukari a kan cewa za mu nemi guzuri dan uwa ma da ta yau wuta da ke karatu a wannan masallaci a irin wannan rana ya daga mana kafa dan ba da musa mu bacci abin da zuwa ne kun ma gaba ɗaya da suka ba kuma malami suka yi kewaye shi na nufin almajirai ma gaba ɗaya dan ɗalibi baya shiga ɗalibi sai in ya ji daga bakin malamin garin kuma yana ji daga bakin malaman wasu gari shi sa imam biyuti a cikin asiyarsa da ke magana a kan ladabin ilimi cewa ne ka kammala barbare malaman garin ku ke maza maza ka fita zuwa wani gari da ka kwakwa ta sun da jamiyyata ثم استعمل مكارم الأخلاق a حصل من أهل ولدك العلي sun ثم da hannu wala sahaya ya kuma da aka da cika ko da surutu malam Musa zai gabatar mana da muhabara da za mu ji sunan da zakin ta a bakin sa amma gaban haka ina marabtan wasu daga cikin bujumai amma ba na jaruwa na sunna waɗanda su ma suna kare da Allah subhanahu wa ta'ala yana irin damu da su eh, dan ba wa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulunci kariya da kuma yana يومون من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه ومنهم من قضى نحوه ومنهم من ينتظر موته تبديلا هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين سولك نعم ربنا مالك يا يوشع ابن أحمد أبو زيد فوانا مريد لكما ورد مالنا يتجي مثلا زكاة المتنين da gyara malam tijani yusuf ahmad tijani yusuf guruntum kuma na haƙara daga baya sunan sai na wakar da mu sunan ba a arziki asalin sunan ba guruntum ba ya kuma yadda dina ba mutanen da yau ne suka yi wato tajikeniya daga garin suka ce kowane malin suna ce ana cewa ma'amur shira waye waye garin su shi ma ko don da kuma ana so a samu su ne gurin su ya sa ku sunan ya bado a cikin sunan da gurin ana ya fashi ba da muna maka wara ba da kusa muna da Allah subhanahu wa ya yi maka jagoya a wannan lafiya da za ka yi wajen wannan mutane insha Allah kuma muna fatan wanda ta ne zuwa ga duniya ba duniya ba da fatan da shehu mashkuran ma'azura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباله خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمثله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kafin mu shiga cikin abin da za mu shiga ya zama wajibi mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala farko sannan kuma ya zama wajibi mai godiya ga wato wannan shishikeken malami shine shi malam ibrahim disina irin sharaf wato karɓa da mutuntawa da ya mana mun ba sakamakon sai dai an je gurin Allah ya saka mata Allah ya tsara ma rayuwarsa albarka Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa rufin asiri Allah kuma ya kare masa mutuncinsa duniya da lahira haka nan ba za mu gushi ba sai mun yi godiya ga ɗaya daga cikin yan uwa da ake tare da su a wannan gari shine dan uwa da aka fi sanin shi da shehu buba shi ma muna roƙon masa Allah ya saka masa da ainihin wato alheri haka ga ɗaya daga cikin malaman mu a baya malam Ahmad Tijjani Yusuf yadda kuka da an ce limamin gyaran zukata wannan daga cikin domin idan malam yana karatu wallahi za ka ji karatun yana fitowa ne min alkalbi ila alƙalbi don haka malam muna roƙon Allah kai ma Allah ya ƙara mana rayuwarka albarka ba da dadiya ba malam shi ma yayi tattaki takalan sabauci zuwa kaduna ya je ya isar da sakunkuna ya dawo wanda ko da muka shigo dinnan sai da mutane suka ce lallai a wa malam fatan alheri ana kuma yi masa godiya abin da ya Allah madaukakin sarki ya karba amma lalle an amfana da sakonkunan da ya je ya isar da su tare da ni akwai dan uwa malam Umar Shehu Zaria akwai dan uwa malam Nura wanda asalin mazaunin garin nan ne walfauru da gaggauta fadarar falalla ne gudu Kaduna amma dai ya kamata bi tsoron Allah ya dawo nan din sana tare da ni akwai dan uwa malam Adam Almandawi wanda da shi aka fafata zaman da aka yi kamar yadda malam kuka ja muku bayani asalin abin da ya shigo da mu garin nan wata tirka tirka ce kun san asira'u bainal haqqi wal batil ba zai gushe ba za a ci gaba da yi amma wani abin kana yin sa ne kawai liya halika man halaka an bayyana wa ya haya man haya an bayyana wanda duk zai hallaka ya hallaka yana sani in mutum kuma zai buga fiya ya bita yana sani Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya suka ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya su ya ba mu ikon nisantarta mudu da za mu yi magana a kan shi malam ko da ya ce a zo a yi karatu bai sa cewa ga abin da za a yi karatun ba na yi ta kai komo da faɗaka ka tashi in ga to wacce munasaba me ya kamata mu duba a zo a yi magana a kan shi da muka abin nan kawai sai nake daga ƙarshe za mu yi magana a kan wasiki na na'aisha na na'aisha ya tabbata a cikin siro a alamin nubala na shamsuddin abu abdullahi muhammad bin ahmad bin usman wanda ya rasu hijira 748 da imamun zahabi ya tashi kawo tarjamar ta sai ce aisha tu binti siddiq abi bakar at-tamimi ummul mu'minina ya ce bintul imani yar shugaba a siddiq al-akbar khalifata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abi abi abdullahi bin abi quhafa usman bin amir bin amr bin ka'ab bin sa'ad bin tamim bin murra bin ka'ab bin lu'ay al-qurayshiyah التميمية المكية النبوية ummul mu'minina uwar mu'mini zawjatul nabi afqahu nisa'il ummati 'ala al-islam haka imamu zahabi yace matar da tafi kowace mata karatu a duniya ko ka ki ko ka so ko ka karba ko baka karba ba haka abin yake ana mata kunya ana ce mata alkunya ummu abdullahi da dan dan uwanta wato zubairu bin al'awam dan da aka fara haifa a madina ake mata alkunya da shi a ce ummu abdullahi da na'isha wato ya tabbata tarjamata a cikin ilitul auliya a mujallabi na biyu shafi na ɗari ainihin wato hudu a na arba'in da uku a tarjama ta dubu ɗaya da ɗari takwas da tamanin da jami'ul usul a majalladi na uku shafi na ɗari da talatin da biyu a da kuma ainihin wato usbul gaba majalladi na bakwai tarjama ta ɗari da tamanin da takwas da kuma tahazibul kamal a tarjama ta ɗari da sittin ko dubu ɗaya da ɗari shida da tamanin da takwas da kuma tarihul islam na imamu zahabi da albidaya wani haya da majma'u zawa'i da tahazibul tahazib da kuma al da kuma ta ta'dibul kamar. alkunyar da ake mana na Aisha ana ce mata ummu Abdullahi kowa ya san bata taɓa haihuwa ba ta da wani da Abdullahi in ba alkunya da ake mata da shi ba a wajen haihuwa Allah ta'ala ya dara duniya gida hudu ne dama yace lillahi mulku samawati wal ardi sai yake ya kuma ya yasha' mallakar sama da na ƙasa ba na kowa bane na su ne subhanahu ta'ala shi yake halitta abin da ya ga dama da haka cikin ganin damarsa ya habu liman ya sha'u inasan wani ya ba shi ‘ya'ya mata zalla shi yasa suka ce kamar annabi lutu inda ya ce ha'ula ibanati hunna aka haru wa ya liman ya sha'u zuku wani in Allah ya ga dama ya ba shi ‘ya'ya maza zalla kamar annabi ibrahim shi yasa yake alhamdulillahi alladhi wahaba li alal kibari isma'ila wa isa'a aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasan kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada masa ya bashi maza mata da haka ya zamanto cikin 'ya'yansa maza akwai alqasim akwai abdullahi akwai ibrahim akwai zainab akwai ruqayya akwai ummu kursu wanda yanzu da awar shi'a da suke yi shine duk ba su yadda waɗannan cewa ‘ya'yan annabi Muhammad ba sallallahu Alaihi wasallama ‘ya'yan annabi a gurinsu kawai ita ke na na Fatima wanda wannan hatta nassin ƙur'ani ya doka don a wajen ‘ya'ya mata da ya tashi cewa ya ayyu annabi kulli azuwa duka sai ce wa banatika bai ce wa bunatika ba dan islamiyya ma ya san an ce bintin ɗaya kenan bintani biyu jam'insa shine banat don Allah ya tabbatar wa da musulmin duniya cewa annabi ba ‘ya'ya mata guda ɗaya yake da shi ba bai ci wa binnatika ba sai ci wa banatika da ‘ya'yanka ainihin wato mata sai ya ce wa ya ji alu liman ya sha'u a kima wanda Allah ya ga dama ya san ya shi ba ba zai haihu ba wannan jarrabawa ce daga gurin Allah da Allah madaukakin sarki ya mana na Aisha kuma annabi ya ce inna Allah ta'ala idan ahabba qauman ibtalahu idan Allah yana son wasu mutane su yi jarrabe su da haka yake famar radiya falahur rida wanda abu ya same shi irin wannan ya yadda jarrabawa ce daga gurin Allah sai yadda Allah ta tabbata a kan shi da haka ba a banza kuka ji Qur'ani yana cewa ba radiyallahu anhu wa radu anhu haka kawai sahabbai ba aikin da suka yi Allah ba zai yadda da su ba yadda kuma an same ta ta bangare guda biyu su sun yadda da Allah kuma ba su bar duniya ba sai da suka samu tabbacin Allah ya yarda da su kai in ka yarda da Allah baka da tabbas Allah ya yarda da kai su sun so Allah kuma ba su bar duniya ba sai da suka samu tabbas Allah subhanahu wata'ala yana son su an haifi ainihin wato na Aisha ainihin wato a shekara ta hudu bayan an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tufiya bil madina zamanin mu'awiya ta rasu a zamanin mu'awiya a lailatul sulasa a ranar talata ne saba'i ashara sanat min ramadan sana'a saba'in wa kamsi da haka wasu malamai suka ce wakila samanin wa kamsi da haka na aisha ta rayu shekara 68 a duniya wa ausa ta yi wasiya cewa al'imamu abu huraira idan ta koma zuwa ga allah kwamfuta na tattare hadisan annabi ya mata sallah hajara bi aisha mahaifiyarta ita ce ummu ruman bintu amir bin uwaimir bin abdushams bin atabin bin ainihin wato alkinaniya na na'isha hajara bi aisha abawaha iyayenta sun yi hijira da ita wata zawaja ha nabiyullahi ƙabla muhajirihi ba'da wafatis siddiqa annabi ya aure ta kafin ainihin wato hijira bayan nana khadija ta rasu wato wadalika qabla al-hijra bi ta ashara shahran wajen kusan ainihin wato wata goma wasu malamai suka ce da shekara ainihin wato biyu annabi ya tare da ita a cikin watan ainihin wato shawwal bayan sallah kenan shi yasa ake ba da shawara da san samu ne a danga kai aure bayan sallah maimakon kafin azumi domin ana samun matsaloli cikin ramadan fa ita a matsayi, shi a matsa ake aure kuma saura sati daya ramadan wani ma saura kwana uku shi yasa za ka gasi a yi rashin sa'a sai wani ya turmushe matarsa kuma yanzu yana tambayar ka fatawa to yanzu yara a to karin a dinga fadawa wannan matsalar to a dinga kauce a dinga daga auren ana kai shi bayan shawwal dan ana samun matsala wani ya kwabo wata fatawar sai ka gato da maliko da shafi'i da abu hanifa da ahmad bin hanbal suna bukatar shi sun dawo duniya sun zauna a kan da na isha allah matakakin sarki ya ƙara masa yadda ta ruwaito ilimi daga manzan allah sallallahu alaihi wasallama ilimi mai albarka sannan ta ruwaito ilimi daga babanta sannan ta ruwaito ilimi daga umar daga nana fatima matar yar annabi muhammad da sa'ad da hamza bin al-aslami wa judama bint wahab mutanen da suka fi kowa ruwaito hadisai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum na farko shi ne imam abu huraira mutum na biyu ne ibn umar mutum na uku shine anas dan maliku a zaman da muka yi da yan shi'a a yau a cikin littafin su biharul anwar sun kawo cewa wayannan mutanen guda uku suna ma annabi ƙarya makareta ne anas dan maliku na ciki sun ce makareci ne abu huraira sun ce makareci ne anas dan maliku karmu manta ya zauna ya yi hidima a gidan annabi shekara goma annabi ya masa addu'a guda hudu kuma duka allah ya karba ya ce allah ya ba anas shekaru an ya kai shekara wajen 120 kafin ya koma zuwa ga Allah ya ce Allah ya ba anas ya'ya ya haifi ya'ya sun kai wajen 125 ya ce Allah ya ba anas kuɗi anas ya zama bultubuloniya sannan ya ce Allah ya shigar da anas aljanna amma yau an waye gari a cikin littafin shi a sun ce anas ɗin nan ne mutumin da ya zauna shekara goma yana wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hidima mutum na hudu ita ce ainihin wato na aisha allah ya kara mata yadda ita ma sun ce ƙarya ce kuma ƙaryaciya ce ya ce. tana ma annabi ƙarya yana daga cikin abin da muka yi muka yi mana bayani in an ce fulana a littafin kuwa ce ce fulana haka suke wannan kinaya kuma sun tabbatar cewa ya tabbata a littafinsu a rubuce cewa wannan matar ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama gashi a rubuta a littafin su cewa mazinaciya ce wannan akwai a littafin su sannan mutum na biyar shine abdullahi dan abbas na da ainihin wato aisha Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yadda mata ce wacce take kyakkyawa wa kanat imra'atun bayda jamila wa min thumma yuqalu laha al-humayra saboda kenta ne ta ake ce mata humaira amma dai shi a zai ce maka humaira yana nufin ƴar karamar jaka walam yatazawwaj nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bikran ghayraha annabi bai taba auren wata budurwa ba in ba ita ba wala ahabba imra'atan hubbaha bai taba son wata mace irin yadda ya so ta bayan na kabila. ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها هكا إمام الزهبيتي بيسان أقوى وتماتا الدنيا لتكي نانا عائشة أينهم وتوكلي مشيسا وسمع لمي لتكي تكي كوبو أكان نانا خديجة نانا عائشة واي يففلنا شيخ الإسلام بن تيمية ديتاجي سيتي فللا نسبية إذا أنكل بابه shiga musulunci a farko da taimakon annaba da dukiya da yi masa kaza da yi masa kaza to na khadija ta tsire wa nana aisha ta mata finkin kau amma aka dawo gidan ilimi kuma to nan kuma nana aisha ta mata ne ta mata finkin kau kuma Allah yake yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja amma dukkan su iyayenmu ne masu imani in ma ka ce na akali da tafi lasai ba cutarwa matsayin na na aisha darajojinta ya tabbata a bukhari da muslim hadisin abi musa al-ash'ari yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kan mulaminin Rijali kafiru da yawa daga cikin mazaje sun cika walam yakum min nisa illa asiyatu atu fir'aun wa maryamu bintu imran sai yace wa inna fadla aisha ta ala nisa'i ka fadli sajir ala sa'ir ta'am haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta falalatta akan raguwan matan duniya ya tabbata a bukhari daga urwa bin zubair ya ce khataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi yayi khutba ne khutuba ko kadaba rasulullahi aisha ta ila abubakar annabi ya nemi auren na na aisha wajen sayyidi abubakar faƙala lahu abubakar sai abubakar ya ce masa innama ma ana akuka ainihin ɗan uwanka ne faƙala sai ce an ta afifi dinin lahi wa kitabi kai ɗan uwana ne a cikin addinin allah amma wahiyya li halalun ni ya halatta in aure ta ƴan uwantakar da ke tsakanin ni da kai ƴan ta ce da ba za ta hana ni in aure ƴarka ba rayuwar Nana aisha a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta توفي خديجة رضي الله عنها قبل مخرج النبي إلى المدينة بثلاث سنين أبو النبي هجرة يبر مكة يتفى مدينة الشكرة أكون أنا خديجة ترس فلبث سنتين أو قريبا من ذلك يدون شكرة بكوك صدهاتا ونكها عائشة رضي الله عنها وهي بنت السنين تنا الشكرة شديا أوليتا sannan annabi ya tare da ita tana ish shekara tara ya tabbata a cikin sunan ibn majah abdullahi dan mas'ud yace tazawwaja rasulullahi aisha ta wa Bintu bint ya ce annabi ya aure na aisha tana yar shekara bakwai wa bana biha wa Bintu bint ya tare da ita tana yar shekara tara wa tuwfi anha wa hiya bint 18 sana annabi ya rasu ya batta tana da ainihin wato shekara goma sha takwas a duniya amma saboda matar annabi ce ba zai yi wata auri kowa wannan yana daga cikin kariya da Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ɓangare guda uku na farko ya ba annabi kariya ta bangaren jikinsa yace ya ayyuhar rasulu balligh ma zula ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballagta risalatahu wallahu muka, Allah zai kare ka daga mutane da haka babu wanda ya sai iya kashe annaba har sai ya isar da sakon Allah yana daga cikin abin da shi'a suke faɗa wanda a zaman da muka yi na kawo ruwa ya tsazu ƙarƙashin wa ma muhammadun illa rasulun kada khalat min qablihi rusul afa in ta auku tilan qalabtun suka ce wai nana Aisha da Hafsa su suka sawa annabi guba ya mutu in ka koma ƙarƙashin suratul tahrim haka zaka ga irin waɗannan ruwayan in shi'a na kawowa to wannan shi'a sai ya je ɗauko wata ruwaya a Bukhari yace ya tabbata aiko su suka ba annabi pozin ya ci ya mutu gashi a bukari na ce masa a'a dan uwa ba shi ba ne ma'anar hadisin ya ce a tafau bai daba abinda ne yake na nace to abu biyu zai faru ko dai ya tabbata Allah ya karya ko ya tabbata ba fasaran hadisin kenan ba ya ce ta yaya na ce ai Allah ne ya ce masa wallahu ya asibuka minan nasi nake masa aisha da hamsa suna daga cikin annasu ko ba ta ciki suna ciki nake to in Allah ya masa wannan alƙawarin kuma ya bari su ɗauki fuzin su bashi su ya ci ya mutu ina kuma alƙawarin da ya mai cewa zai kare shi babu nace ko ka yadda cewa ba haka hadisin yake ba in ko baka yadda ba to qur'ani ya zama ƙarya ayyamal ajlain qadaytu fala udwana alayhi wallahu ala ma naqulu wakil to sai rasa yadda zai rashid ya kinkiwo hadisi yana ganin hujja ne ya ce eh ƙur'ani ya zama ƙarya ya ce kuma ba haka ba ne hujjarsa ta rushe wannan yana daga ciki da haka na na aisha tana da isu. wato keɓaɓɓun darajoji wanda wani bai yi tarayya da ita ba abu na farko shine daga cikin falalan na Aisha da darajar take bantattu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba auren wata mata a matsayin budurwa ba sai ita wannan ita ce falalarta ta farko dukkan matan da annabi ya aura har ya koma zuwa ga Allah ba matar da ya aura a matsayin budurwa sai na Aisha abu na biyu annaha khuyrat an ba ta zabi واختارت الله ورسوله سيتذا فألا دمن زن ألا على الفور والبانا تاو الفور جاكاو تاو تو على الفور أكن جاكاو تذا من سن أبن دي فاو da irin haƙurin da matan annabi suka yi sallallahu alaihi wasallam sannan aka tafi garin madina ba ku har sai da ta kai kamar yadda ruwayoyi suka tabbata sai a yi wata ɗaya ba a ɗora tukunya gidan annabi ba sai dai a ci dabino a taruwa. hadisin abu huraira ya tabbata a muslim wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da daddare yana yawo kawai yana fitowa sai suka yi kicibus da abubakar da umar radiyallahu anhu da ya gansu sai ce musu ma a kare da kuma hadihi sa'a me ya fito da ku wannan lokacin ƙala sai suka ce alju'u ya rasulallah wallahi yunwa ce ta fito da ku ka kalli babban mutum irin abubakar mai arziki amma saboda an tafi madina ba ko fifi don haka Allah ya kira sai ce musu ƙara'il muhajiri na muhajirin uku da jumin jari ba fita suka yi ba fitar da su aka yi sai annabi ya ce musu a a akhrajani da kuma ya ce wallahi abin da ya fito da ku daga gida nima shi ya fito da nima yin wa nake ya ɗauke shi suka tafi gidan wani ansabu ka kalli wa'annan mutanen ba wa'anda ba don su ba da addinin bai tsaye ba amma yau an waye gari wani addinin sa ne ya zauna ya zikiri da sami sai Allah ya tsine wa awwalu da sani da salisu awwalin ne abubakar sani shi ne umar salisu shi ne usman wannan ne addinin da shi a ta gina a kan shi kuma take karantar da mutane ba su karantar da mutane cewa a zauna a tsinewa abu jihar da abu lahab ba amma a zauna a tsinewa abubakar da umar da kuma ainihin wato usman radiyallahu anhum allah ya ƙara musu yadda to matan annabi suna ganin a farko sun yi haƙuri ba kuɗi to sai aka zo aka yi wani yaƙi sai aka samu ganima sai suke ganin ya kamata yanzu ko kai ne idan matar ka babu sai haƙuri ai in an samu ya kamata dan gurgura mata ita ma ta dan jaji ne sai sai suna ganin ya kamata dan gurguro musu wani abu su ma su dan fanta ma irin na matan masu mulki wannan sai abun bai yi wa annabi daɗi ba sai Allah ya saukar da ya ayyu annabi kulli azwajika ka tara matanka ka faɗa musu in kuntunna tudinil hayatid dunya wa zinataha fata alaina in dai wannan duniyar da kwalliyarta da kawarta kuka ta sa gaba to ku taho in ba ku a irin wannan ne nake nasiha ga ɗaliban ilimi kullum cewa idan kai manufarka lahira ne kar ka je ka auro matar da yake manufarta duniya ne don wanda yake manufarta duniya ne da wanda yake manufarsa lahira ne in an tafi tafiya ba ta yi wa sai kowa ya kama gaban shi to shi yasa da al'amarin duniya ya shigo Allah sai yake to ya kira su ya tara su in dai duniya suke ce da tarkatanta fata'alaina ki ukunna usarrin kunna sarahan jamila zan ba ku abin kuke nema kowace in sake ta sakin da ba cutarwa ba musguna ba cin mutunci amma wa in kun tunna turidin Allah wa rasulahu wa dar akhirah fa inna Allah a'adda lil musanati bin kunna ajran azima in kowace lahira take so to Allah madaukakin sarki ga abin da ya mata alƙori a wannan na ainihin wato lahira a wannan matsalar da ta faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce fara zuwa ɗakin ce ya nemi shawararta cewa ga abin da Allah ya faɗa amma ki koma gida ki je ki shawara da iyayenki ki dawo na na'isha take cewa yanzu a fika a kanka ne sai na koma na nemo shawara da iyayena ta ce masa wallahi in karfin laha wa rasulahu wa daral na zaɓi Allah da annabi da kuma gidan lahira wannan yana daga cikin manƙaba da matsayi da nana aisha take da shi to a cikin waɗannan ayoyin idan muka kalli irin yadda Allah madaukakin sarki ya dinga musu magana yana ya nisa annabi ai su kawai a kawo ga annisa ga kuma annabi a idafa su zuwa ga annabi ya ba su wani shara saboda na farko shi kalman annabi shi ne almakanin murtaki ko annabau imma daga labari ko gurin da yake ya fi kowane guri ɗaukaka idan allah maɗaukakin sarki yana so ya ƙare maka matsayi a gurin shi ne ya ɗauke kai kai ka matsayi na annabta shi almakarin mutabi na haka wanda suka fi kowa matsayi a gurin Allah sun yi annabawa idan Allah maɗaukakin sarki yana so a isar da saƙon shi sai zaɓe ka Allahu ya tafi min almala'ikata rusulan wa min annas sai a dinga turo mala'ika ya ba ka labari don ka dinga sanarwa da mutane Na haka annabi wanda ya fi kowa matsayi a gurin Allah kuma Allah ya zaɓe shi a faɗa masa saƙo don ya faɗa wa mutane to wanda yake da wannan matsayin Allah maɗaukakin sarki sai ya ce ya nisa annabi ya ku matan annabi sai ya ce lastunna ka ahadin minan nisa ba daidai kuke da ragowar matan duniya ba matar annabi ba daidai take da babata da babanka ba shi ya sa Allah sai ce in taqaytum na in dai kuna jin tsoron Allah to fala takhza ana bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan sai ce musu wa qarna fi buyutikum wannan gidan na annabta ku tabbata a ciki kar ku fita wala tabarrajna tabarrujal jahiliya ta ula in fita ta kama to kar fita irin ta jahiliya farko wa aqimna salata ku tsaya da sallah wa atina zakata ku da zakka inna ma yuridu Abin abinda Allah yake nufi da ba an kumar rijisa Allah ya yadda da datti akan ku ahlal baiti ya ku mutanen babban gida shi yasa gidan annabi shine gida duk wani gida da ba nashi ba to gefe gefe wa ya tsahira kuma ta tsahira sannan ya tsarkake ku tsarkakewa in shi aku suka shafa ma idan su toka suka ce a tafau ba shi yadda matan annabi a halil baiti ba in ka matsa musu su ce a luga ne wai nan a luga ne a aya amma dai matan annabi ba a halin baiti ba ne a ƙur'ani din da kalman ahalul baiti ta zo sun yadda matar gidan da su ne ahalul baiti amma a wajen matan annabi ina su ba ahalul baiti ba wannan ita ce fahimta shi a karkai mamaki Don a iya karatuna zuwa yanzu ban san wata matsala kwaya ɗaya ba da musulmin duniya da shi a haka ban ta ba na zama buga muku misali da abin da ya shafi 'ya'yan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk musulmi sun yarda cewa annabi yana da 'ya'ya guda bakwai amma a ƙidar shi a annabi yana da ɗaya guda ɗaya kaga an saba musulmi sun yadda cewa annabi ya rasu ya koma zuwa ga Allah ya bar sahabbai sama da mutum dubu ɗari wanda su suka ɗauki addinin musulunci suka kai shi gabacin duniya da yammacin duniya har abdullahi gundi yake faɗa ula'ika ashabun nabi wa hizbuhu wa laula hum ma kana fil ardi muslimun a wani gurin ya kalle su ya ce rijalun lahi ansarar rasuli kowa dirga sun mafamu shugulu. ya ce mazaje masu taimakon annabi ya ce huwa dirga mu shi annabi shi ne babban zaki sun mafamu shigulu su kuma sabbin su ne kananan 'ya'yan zakokin haka abdullahi wanda yake faɗa to su 'yan shi'a sun ce annabi ya rasu wanda suka rage a addinin musulunci ba su wuce mutum tara ba duk ragowar sun yi sun fita kuma cikin wanda suka kafarta akwai abubakar akwai umar akwai usman abin da muka karanta ɗazu a zaman da aka yi da su mun karanto a cikin tafsirin su akwai tafsirin ummi akwai tafsirin hashim al-baharani ƙarƙashin faɗin allah wa alamu anna fikum rasulullahi la yutiikum fi kathirin min al-amri walakin allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufara Allah ya ki muku kafirci abinda suke fassara kafirci shine Abubakar wal fusuqa shine Umar wal isyan shine Usman wannan yana nan rubuta a cikin tafsirin shi amma wallahi haka suke fassara wannan aya Allah ya ki muku kafirci shine Abubakar ya ki muku saban Allah shine Umar ya ƙi muku fasikanci shine Usman haka suke fassara wannan ainihin wato aya to shi ya sa muke cewa idan za a yi alfahari da miji babu wata mata a duniya da za ta daga hannunta idan matar annabi ta daga hannu don ba wanda a duniya mijinsu ya kai nasu kamar yadda wani malami ya ce laƙad a ajazal aba a ila da shi ya gaji yadda kowane uba a duniya ya haifi ɗa kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce a in nazarin fil khalqi ta'alam bi annahu ka yi kallo cikin halitta za ka sani ka ahmada lam yusha wala huwa ba a halicci irin shi ba a baya kuma nan gaba ma ba za a halicci irin shi ba sannan a wani gurin ya faɗa ya ce ala kulli fannin faddalallahu fannin akan kowane fanni Allah ya fifita fannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan hula annabi ya sa akan kansa ya shiri to yanzu kimar wannan hulan ta bambanta da kimar kowace hula a duniya idan manzan Allah takalmi ya sa a kafar sai ya cire yanzu kimar takalmin ta bambanta da kimar kowane takalmi a duniya sahabbai sun koya mana sun nuna mana irin yadda ake ƙaunar duk abin da ya fito daga gidan annabi akwai wani mun san cewa annabi yana da taguwa ana yin musabaka duk sanda aka ita take zuwa na ɗaya. wata rana wani ba kauye ya zo da wani dan da kurkushin raƙumi irin na kama kaga gaya nan budan gida ake na ku daji ku ne manya aka zo aka zuba tsere raƙuman nan ya tserewa tagora annabi sahabbai duk da hankalin sai tashi ba dan koma saboda wannan taguwar ta fito daga gidan annabi da annabi ya haka sai ya ce masa haqqun ala allah ya tafi a shay'un min ad-dunya illa wa ku yi hakuri wannan tsari ne na Allah duk wani abu da ya daga ta akwai matakin da in aka je to daga nan kuma sai dai yau ƙasa babu yadda za a yi ya ainihin wato ya gaba don haka ɗan da ya fito daga gidan annabi ya bambanta da kowane ɗa kazalika matar da ta fito daga gidan annabi ta bambanta da kowace mata a duniya kazalika abokan annabi sun bambanta da abokan kowa a duniya saboda ala kulli fannin faddala Allahu fannahu akan kowane fanni Allah ya fifita fannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da na faro bayani da ce Allah ya ba annabi kariya ta bangare guda uku ya ba shi kariya ta bangaren jikinsa babu wani mahaluki da yake ya kashe shi ya isar da sakon Allah kuma sai da isa ya ba shi kariya ta bangaren maganganun shi idan ka ji ana haddasana fulanun akbarani fulanun ne fulanun to za a cike ne a je a ce annabi ya ce amma magana ta yanzu in an tashi za ka hikaito abin da na faɗa ai ba ka buƙatar sai ka ce to malam adam ya ce sannan malam nura ya faɗa ba sannan malam umar ya ce a ina kawai da za ka yi kwatannin abin da kama shi ke nan kawai amma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana buƙatar wannan tsarin saboda kariya shi yasa imamu shafi'i ya faɗa ƙarƙashin inna na hannu na zallar zikira wa inna lahu ya ce da yawa daga cikin mutane suna yin kuskure gurin fassara wannan ayar cewa mun saukar da zikiri shi ne ƙur'ani sannan mu za mu kare zikiri sai wani ya ce ai an ce za a kare ƙur'ani ina aka ce za a kare suna annai bayan ku kalma ce mushtarika idan aka faɗe ta a ƙur'ani dan kalmar azzikir din tana zuwa da ma'anan shi kanshi ar-rasul din kamar yadda Allah yake kada anzalallahu ilaikum zikra sai ce rasulan yatlu alaikum ayatil lahi dan haka a waccan ayar yace wa anzalna ilaika zikira? mun saukar maka da azikir na farko yace ita ce sunna bayyana lin-nasi dan kawa mutane bayanin ma nuzila ilaihim abinda aka saukan musu shine qur'ani da haka sunna wahayi ce sannan qur'ani wahayi ce idan baka gane maka koma cikin suratul insa ko suratul qiyama da Allah ya ce masa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu sai ya ce fa idza qara'anahu idan muka karanta maka fattabi qur'ana kun ga tilawar kenan ku summa inna alaina sannan za mu zo maka da bayanin abinda tilawar ta kunsa da haka da bayanin tilawar da tilawar dukkan wahayi ne daga gurin Allah da shi shine wa anzalna ilayka zikira mun saukan maka da azzikir ne na farko bayanin abinda wahayin ya sauka liki bayyana linnasi dan kawa mutane bayanin manin nuzila ilaihim abinda aka saukan musu shine alkur'ani da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya shi kariya ta ɓangaren wato maganganunsa shi yasa ba wani a duniya da yamma annaba ƙarya da malamai ba su tona mai addini ba sannan abu na uku Allah ya ba annaba kariya ta bangaren matan shi ya ce ya ayyuha allazina amanu ko ya ayyuha allazina amanu yace ya ku wanda kuka yi imani shi yasa ya ayyuha allazina amanu alqur'ani iri bi shi akwai ta gama gari akwai wacce in ka ji ta ce ya ayyuhal ladina amanu to ni ban ciki kai ma baka ta sahabbai kawai take magana to irin wannan tana daga ciki da haka cewa ya ayyuhal ladina amanu sai ce la tadkhulu buyutan nabi kada ku je ku shiga gidan annabi yanzu idan ka tafi makka ko madina akwai gidan annabin da wannan dokar ta hauka ne babu amma su waɗannan mutanen sun rayu da annabin suna mu'amala da shi har suna zuwa gidan shi su zauna a je a ci abinci a jira shi yasa Allah sai ce illa an yi uzala lakum ila ta'amin ghayra nazirin ilahu wala musta'anisina li hadith inna zalikum kana yu'zin nabi sai idan an muku izini an ce abinci ya nuna ku taho kar a je a zauna ana fila ana jiran sai girki ya sauka saboda wannan yana takurawa annabi saboda yayi sabon aure a lokacin fa yastahi minkum amma muta yana jin nauyi dan haka ka san haka za ka yi wani aboki ki ne ka yi sabon aure kamar yadda na jama'a yana bayani zo ne ya yi sabon aure ya zo gurinka ana sanyi karfe takwas da rami, karfe tara kana dare ya yi ai lokacin da yana da saurin tafiya ya kamata ya fahimci yaran kana buƙatar ya ƙara gaba sai tara da rami, ka ce ana sanyi ci ai abin ba da masu yin da ake yawon wasu karfe goma ka ce na fa lura ana kaban mashina yan sanda sun mata. ya a 'yan sandan nan ba su da mutunci kada mai itara ya tsara wuta fai ne da ba ta irin wannan shi kuma annabi kowa ya san yanayin halinsa da ɗabi'unsa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda anas dan maliku ya ce ya zauna gidan annabi shekara goma amma tun da yake bai taba ganin mutum a duniya kamar annabi kuma dama ai babu kamar yadda wani malami ya ce da ƙadin majjadar milhu a barra mu majjadin ala kulli ma yuhdhil ladar rabbi munjadi sai yake fala qadara illa duna qadari Muhammadu. ba wata daraja fati tana kasan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tada'alatil aqdaru an qadari sayi, ita kanta darajar tana kaskantar da kanta akan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa tarqaru ya sama'u ma tawalan asama'u Don haka wannan ainihin wato shine sai Allah madaukakin sarki yace inna zalikum kana yu'dhin nabiyya fa yastahi minkum wallahu la yastahi min al-haq dan haka Allah sai ya fasa yace to shi bai jin kunyar gaskiya tunda matsala ce ta gaskiya kawai yace wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tankihu azwajuhu min ba'dihi ba zai yi ba ku cutar da annabi ku takura masa kuma daga yau idan annabi ya koma zuwa ga Allah babu wani mahaluki da ya sai auri matar annabi kaga wannan kariya da babana da babanka da malamina da malaminka idan ya auri mata ya sake ta koyar su wani na so sai lallako ya auri. amma matar annabi yadda ba zai ba ka auri babanka da ta haife ka ko daga kai sai ita ne a duniya tana da wannan alfarmar ta fi ƙarfin wani ya ce zai aure ta bayan annabi wannan kariya Allah madaukakin sarki ya ba ya ta bangaren matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa to wannan yana daga cikin manqaba da matsayi nan darajar nana Aisha aya ta taimama kowa ya san sababin saukarta nana Aisha ne da haka wanda yake jin za haushi zagin nana aisha sai dai ya goge ayar taimama a ƙur'ani kuma ko ya ci ko ya so su ya ci albarkata kowa ya san cewa dalilin saukar ayat ke mama an yi tafiya ne abin wuyan na na aisha raƙum ya danne shi an zo ana neman ruwa ba a samu ba lokacin tafiya yi ba a gan shi ba an dakatar da rundunar baki ɗaya ana nema daga baya allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayat ke mama wannan yana daga cikin mankama da matsayi na ainihin wato na aisha da haka kusai da bin kudairin yake cewa ma hiya bi awwali barakatukum ya ali abi bakari wannan ba shi wane farkon albarka ku ya ku iyalan gidan mutanen abubakar abu na hudu daga cikin mankaba da matsayi na darajar na na aisha allah ya kara mace yadda nuzulu bara'ati hamil samai saukar da barrantar da ita daga sama mimma nasabahu ilaiha ahlul ibki cikin abin da ma'abuta ifki suka jefe ta da shi cewa ta yi zina wanda wannan tuhumar fa duk da ƙur'anin ya tsarkake ta aya ɗaiɗaiɗaiɗai har guda goma sha takwas a ƙur'ani bugun ɗan madina shafi biyu ba ɗan kaɗan shafi ɗaya da ɗaya shafin sai kaji aya ƙarshe shine inda aka tsaya maganin ya ayyu allazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa a ala ha nan aka tsaya Allah sai da ya saukar da aya guda ɗaya har goma sha takwas yana tsarkake na na Aisha cewa ba sai ba a ƙur'ani din da kaga Allah maɗaukakin sarki mafi yawanci ya yi tasbihi to an jingina masa an ce yana da ɗa don ya nuna muni da girman abin da aka jingina wa na Aisha da aka ce ta yi zina Allah ya ce miliki muku qultum ma ya kuna lana an kallama bi haza, bu hada na azu Allah sarki ya tabbata gare ka wannan kirkiran ƙarya ne Allah madaukakin sarki ya je can ƙarshe ya ce to al-khabisatu lil-khabisina mazan banza na matan banza ne wal khabisatu lil-khabisina والطيبات للطيبين والطيبون sai ce أولئك irin suna na aisha mu min mimma yaqulu sun barranta da abin da aka faɗa musu bayan wannan lahum magfiratun suna da gafara daga gurin Allah sannan wa rizqun karim da kuma arziki mai karanci wannan yana daga cikin manƙaba da na tsayi na na Aisha dan haka akanta Allah ya saukar da Qur'ani wanda yutla wa sayutla ila an yarithullahu al ardu wa man alaiha ana karantawa inda amma in ka je ka duba tafsirin shi'a fa abinda zai baka mamaki kun san wannan sai da suka harrafa shi suka ce ba na na aisha ake magana ba ai ana maganan barira ne da aka yi mata kazabi ta yi zana ita ce Allah ya saukar da ayoyin nan yake tsarkake ta ba na na aisha ba ce kuma wallahi duk dan shi'an da ya faɗa maka sabanin haka ƙariya yake har yanzu shi'a suna da tuhuma akan matar annabi mazinaciya kuma wannan yana nan a littattafan shi'a wannan aqidar su ce da suke bauta wa Allah dan haka ina so mutane ku lura da wani abu duk sanda kaga ana samun wani abu yana faruwa to dole zaka samu wanda suke wannan bangaren suna da hannu a kan shi bari ba ku misali musulmi a gurin shi baka taba jibatin da ka taso a duniya wani musulmi duk jahilcinsa ya buɗe baki ya zagina na maryamu ko annabi isa ka taba ji me yasa saboda wannan ba ita bace wurin malaman musulunci akan annabi isa da na maryamu amma ana samu kirista ya buɗe baki ya zagi annabi muhammad ko ba a samu me yasa ake samu a can ɓangaren ko da sun ce maka ba su yadda ba ƙarya ne karanta wasu ce a ɓoye shi yasa a can ɓangaren sai a samu a nan ba a a nan ba a samu to shi yasa saboda ba karantawan ahalin sunna ba ce babu wani daga cikin wanda yake da intisabi zuwa ga ahalin baitin annabi da za ka ji ya fito ya zagi wani a cikin mutanen gidan manzan Allah amma tun da kaga ana samu a cikin yan shi'a wanda suke fitowa karara su zagawa annabi mata su zagan mai abokai to ko dan shi'a ya ce maka ba karanta wasu ba ce ƙarya ce a ƙarƙashin ƙasa ake yin ta wannan ita ce magana ainihin wato tabbatacciya dan haka abu na ainihin wato gaba yana daga cikin falala na ainihin wato na Aisha Allah madaukakin sarki ya ainihin wato ƙara mata yadda bayan ainihin wato wannan shine wato yana daga cikin falalana na Aisha lam yanzil biha amrun illa ja'ala Allahu laha minhu makharajan walil na baraka wani al'amari bai taba ainihin wato sauka gari ta bufati saboda sababin wannan abin da ya samu da ita sai ya zama sababi ne wanda Allah ke sanya mu musulmi mafita akan wannan ai saboda wannan ne yanzu ayoyi a cikin suratul nur an samu hukunce hukunce akan matsalar zina ko ba a samu ba an samu wannan yana daga ainihin wato ciki sana abu na gaba yana daga ciki shine wafatuhu sallallahu alaihi wasallama fi yawmiha yana daga cikin manƙaba da matsayi da nana aisha take da shi annabi ya rasu a ɗakinta ya tabbata daga nana aisha allah ya ƙara mata ya ta ce inna min ni'amin alayya yana daga cikin ni'iman da allah madaukakin sarki yin mun san hadisi yana nan abu a umdatul ahkam lokacin da abubakar kananta ya shigo ko abdurrahman kananta ya shigo da asawaki yana goge bakin shi da shi yana shigowa ga shi dai ba ta da shekaru da yawa amma tana da experience a gurin zaman aure yana shigowa sai ta kalla abdurrahman sai ta kalla annabi sai ta gane annabi yana da bukatar aswakin ta ce a kuzuhu laka in karɓo maka ne sai annabi ya ce ya yi mata ishara ɗaya eh. ta karɓo ta tattauna ta gyaggyara ta gyaggyara ta ɗauka ta miƙawa annabi tace ma ra'aytu rasulullahi istanna istinanan ahsana tun tunda take bata taba ganin annabi ya goge bakin da ya kai makura ya kai ce irin na ranar kuma ada an fara ga annabi yana gama sai ta ga yana kallon sama yana ilar rafiƙil a'ala ilar rafiƙil a'ala na haka take faɗa ta ce yana daga cikin ni'imar da Allah ya yi tuwafiya annabi ya rasu fi baiti a ɗakina. kuma ɗakinta da ya rasu annabi ya ce ma baina baiti wa mimbari raudatun min da janna tsakanin ɗakin nan da mimbarin annabi dausayi ne daga cikin dausayin aljanna gaya ya mutu a ɗakin ta tace wa fi yaumi a ranan kwanana sannan wa baina sahari wa nahari tsakanin kirjina da kuma cinyoyina wa annan laha jama'a bainar riƙi wa riƙihi inda mauti ta ce ƙarshen abin da annabi ba duniya ya koma a kan shi ya yawuna da nashi ya haɗu sallallahu alaihi wasallama ya wannan matar da take da wannan makana da take da wannan matsayin wanda har a cikin maganganun da wannan na katsina yi wannan shi a katsina a cikin maganganun da ya sani ya ƙu a cikin maganganun da ya yi wanda na san masu harkar social media suna da shi abinda muka yi faɗa na cewa suna tabbatar da cewa an ba annabi guba ya ci shi ma ya fito nan magana kuma ya fito ya wasafa abubakar da umar cewa su ne farkon yan pdp haka ya faɗa bidiyon yana nan matsiyaci wala yana nan shi ya sa ai in dai ba ku dena ba to kun san abin da zai ta gaba da ba domin wallahi ni ina da yaƙini ba wani mutum da zai ci gaba da taɓa mutuncin waɗannan mutanen Allah ya bar shi ya zauna lafiya da haka Allah sai ya zo maka fa'ata humul lahu min haythu lam yahtasibu wa fa fi qulubihim ar-ru'ba yakrubu yakribuna biyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin su je su rusa gidajensu da hannunsu dama rusa gidanka ko ka je ka rusa da kanka ko ka tsokano wanda ya fi karfin ka ya rusa da aidihin wa aidil mu'mina dole hakan su ya tabbata mun sha faɗa a munasabobi da dama ba ma habban da suka kai matsayi irin nan abubakar da umar da usman ba da irin suna na aisha muna sanar da kissar sa'ad bin abi waqas Allah ya kara masa yadda bayan da aka tura shi kufa ya je yana mutane shugabanci a can kawai sai aka naɗo wasu mutane suka zo wajen sai na umar suka ce ko sallah ma bai iya ba sai na umar ya kira kawai ya ce to ya sauke sa'ad bin abi ka ya ce wayannan mutanen sun kawo ƙararka cewa ba kama iya sallah ba ka kalla ba sa'ad bin abi ka yana daga cikin mutane goma da annabi ya masu bishara da aljanna annabin da yake sallu aitu muni. Shi ne limamin ya ɗago daga ruku'u ce sami Allahu liman hamidahu wanda ke bayan shi ya yace rabbana walakal hamd idan wanda ya koyi sallah a wajen annabi bai iya ba wani mutum ne a duniya zai iya salla amma haka mutanen nan suka zo suka ce bai iya ba aka kira sa'ad bin abi waqas yace wallahi bana musu sallah in ba irin ta annabi ba yace nakan ja raka'a bin farko da tsawo raka'a bin karshe tunda asirtani bana tsawaita wasu so suke wai a dinga yin daidai yadda a biyun karshe bai ja da yawa to na farkon ma kai ja da yawa sai na umar ya nada delegate aka tafi a je a bincika me yake faruwa duk unguwar da suka zo a yabo na alheri a faɗa alherin sa'ad bin abi sai da suka zo wata unguwa ana cikin bayani wani mutum ya miƙe kawai ya ce a ah, inda kuna tambaya tsakani da Allah ne fa ana ce masa ya miƙe ya ce to in dai kuna tambaya ne tsakani da Allah to gaskiya sa'ad bin abi wa yakan tura mutane yaƙi ya zuwa kuma idan rigima aka yi aka zo gurin shi bai hukunci da adalci a zalimi sannan kuma akan kawo abu a raba ya danne ya kira ba mutane don ka san ba yau aka fara ba sai yake cewa wallahi tun da ya faɗa abu guda uku a kaina la'adu wannan bi talatin ni kuma sai na addu'a kan abu guda uku yace Allahumma in kana abduka hada qama riya'an wasu sum'atan Allah in wannan bawan ya miki ne dan riya da ji yadda mutane shari a kaina na ko farko fa atil umrahu Allah ka ta rayuwar shi na biyu wa Allah ka hada shi da bukin talauci sannan na uku Allah ka gitto da shi zuwa ga fitina sai suka ce dan mai sa'ad zai wannan addu'ar bayan ga ayoyi nan in an mai shari fa aku a yi hakuri mana ai bai kamata ba ni kuma ya yi daidai garaji yanzu da bai addu'a ba yanzu wasu matsiyatan ba sai su ci gaba ba sai to ai yanzu ma sa'ad gashi nan yanzu ya zalunci mutane amma tun da ya yi addu'a Allah ya barantar da shi ko bai barantar da shi ba sai da mutumin da ya ma addu'a kafin ya bar duniya saboda tsufa sai da fatar sanan ta tattaro tana rafa idan haka zai zo ga yarinya budurwa ya zungure ta akan titi ta ce Allah ya tsine ma ya ce ke ba komai addu'a sa ce ta same ni da kuma sa'ad bin zai shi ma haka wata mata ta zo kotu ta mai sharri ta ce ya kwace mata fili an zo kotu alƙalin ya kira sa'ad bin zai da aka shigo kotu ta ce ga wanda ya kwace mata filin alƙalin ya kalle shi da ya kalle shi ya ce mata yanzu ni zan iya kwace miki fili bayan na ji annabi ya faɗa da ba kunne na ya ce duk wanda ya kwace wa mutane fili ta ɗaya ranar alƙiyama sai an yanko ta tun daga ƙasan bakwai an ɗora ya ce yanzu ni da na ji annabi ya faɗa haka da kunne na ni zan kwace miki fili da wannan ne malamai suka ce sahabi na annabi ba zai taɓa ma ƙarya ba alƙalin da ya ji haka sai ya ce je ka ba zan tambaye ka wani dalili ba kafin ya juya ya tafi ya ce Allah wannan matar in dai ya take yi kafin ta mutu Allah ka makantar da ita ta daina gani sannan gonar da ta ce na kwace mata Allah ka kai ta gonar ka kashe ta a gonar kuma kafin ta bar duniya sai da ta ga haka sai da ta makance wata rana ta je tana kewaya a gonar akwai rijiya a gonar ta faɗa cikin rijiyar ita ta zama makabarinta da haka wannan sunna ce ta Allah akan duk masu taɓa mutuncin sahabban annabi da matan annabi Allah sai ya ɗanɗana musu azaba ta inda ba su yi tsammani ba wannan shine to saboda haka ana nuna min cewa lokaci yayi in an ci gaba za a yi ta tafiya ne kuma ga dan uwa malam Adam na san zai ce wani abu da haka zan tsaya a nan yan uwa abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya kai mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة wa وبركاته